To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Sheikh Mannan eh, Sheikh Abdul Fatih Sani Atijani da zamu wannan karatu halka ta biyu kenan wanda ake yi jam'i gaba daya Sheikh Abdul Fatih da kuma Sheikh Man Nasir da kuma Sheikh Tibaidu. Alhamdulillah zuwa an jima shek junaidu abubakar bauchi zai shigo cikin wannan karatu da shek yake ci gaba da ita akan topic mai suna salafiya da salafiyanci insha Allah to ku mu ji yabo na minti kaɗan saboda sharing Allah yadda za mu fara da gaugawa kenan Allah yadda محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما لذكر الله قد ضاب بدءا وما اختمى usati dubbi usati dubbi usati dubbi il qurqa layli wajirati niyamun wajen wani kalma za a ibe magharama una zama turan lafi fi zikir wasu bihi ah. وآثم بوصف بدرة الرم لازمة النبي محمد ya Malam Umar kowa wannan program. kai da ka hau duka yi kokari ka share wannan program kafin mu fara wa adamu lam yakun wa ya yabqa rasulad rasulad da'iman wa mu'azzama na'am Bala Bibullah ahmed na ganka. Bala Hussaini bin ah, ahmed. kowa ya hau ya koyi share mana wannan program kowa ya hau ya share sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi hmm. gaskiya Malam Yusuf Musa da Abubakar Muhammad. Eh. Malam Zaharuddin Gambo, kowa ku kare shan mana wannan program kai da kawo duka Malam Umar Hamisu. Na ganka Honorable Yusuf. am. To jama'a sauran minti ɗaya muna da minti ɗaya malam zai fara karatu kai da kawo duka ka share kai da kawo baka share baka share wannan program muna tare da Maulana Sheikh Abdul Fatah Sani a Tijjani akan wannan layi eh, Malam Baidi eh, eh gaskiya ne haka ne sallallahu alaihi Malam Surat, na ganka. mamani mm. kuangalika shamba wana vloga mala Rabilu eh, mala Sidi Baidi Baidi na janka kaida baka shaba kai kuangalika na naona program zamu fara kira to kai kuangalika na naona program مالا اول مالا اول اول إيه. صلى الله عليه وسلم نعم. عليه ما على آل كرام أقول هديما عابدا عالما راشا annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a mun gode muku sosai duk waɗanda kuka share mana wannan program kai da ka hau a da zaka yi mana shine ka share mana wannan program mun samu matsala shanka shi zai kai mu a nisa a yanzu insha Allah. muna tare da Maulana Sheikh Abdul Fatih Sani Attijani karatunsa da Sheikh ya fara kaman kan da muka gaya mana akwai karatun shehi da yake yi a kan Shek Ibn Taimiyya da yake yi shehi ya dan aje saboda kamar kan mu ga mu kowane lokaci akwai season da kowane lokaci da abin da take ɗibowa. To alhamdulillahi Sheikh Abul Fatai Sani tijjani Sheikh Man Nasir Ado Musa da kuma Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi. Sun haɗa kai za su kawo mana topic mai tsada topic mai kyan gaske mai suna wai salafiya da salafiyanci wanda a wannan karatu daji ne yana nan ko me za a iya ɗebo ta ilimi a tattauna a kansa ita ne abinda wannan karatu ta kusa wancan sati mun zauna shayi sun nuna mana cewa za su tashi a kan zance da 'yan izala ke cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to me yasa ka yi wannan topic a ce maka wai annabi bai yi ba to me yasa ka yi annabi ya yi ana yi annabi bai yi ba shin ba a yi musulunci ne ba musulunci ba ne annabi ya koyar annabi ya hana yau ya kamata mu ji saboda ababen da yawa da ake tuhuman 'yan ɗarika eh, eh, kenan ba zan ce 'yan tijjaniya shi ce 'yan ɗarika saboda akwai kadiriya akwai shi a ce ah, ai annabi bai yi ba nan kuma nan ababa mun sha ji malluma mu kamar da shi abulfitai da ke zaune nan shi a ce a ai 'yan izala suna bid'a bi ma'ana 'yan izala suna yin wasu ababa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to amma yan izala sun fi tuhuman yan ɗarika tijjaniya da irin wa'annan ababa shi a ce a abin nan da kuke yi annabi bai yi ba saboda mun taba zuwa full set da malamin zata yazo karanto muna wani karatu da yake cewa bidi'a na yan izala ko mene na manta da topic amma ya kawo ababa da yawa da yan izala ke yi bi ma'ana amma sallallahu alaihi wasallam bai ma san su to amma tun da dai yan ɗarika ake tuhumar su da irin haka a ce muku annabi bai yi ba to ya kuke yi Shi ne karatun da malluma da su da mu a yau jama'a kai da kake kan like ko karkashe ko bar mu ji karatun da shayi kuma zai kawo mana halka ta biyu kenan da za a zauna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya Mura. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ikon Allah Allah ya taimaki shayi sarki barka da wannan lokaci mu da a wannan rana mai albarka ta ranar juma'a muna roƙon Allah ya karbi ibadunmu Allah ya bamu albarkan wannan rana amin amin Allah kuma ya yayi wa al'umman annabi damuwa ya bamu yayewa akan dukkan kunci insha Allah kuma tare mu daga dukkan tuntunu ina yi wa ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan babban shafi mai albarka na rasulun amin barka da kuma sallama ta addinin musulunci bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه ولا أدوان إلا على الظالمين ما يهكا سركي الحمد لله كاسا نشادي kwarai da gaske da na jiri wani da duk gaba ɗaya tsina ya dawo Allah ya taimake ka san mu da annabu ba ba ba wasa eh farin cikin mu farin mu koyaushe mu ji ana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ji kaman ana ba mu zuma a bai Allahu akbar mm, Allahu akbar yana da kyau ki eh, ce fa wallahi la tilfi li ahmad saniyan fa ahmadu hmm. fardul jawharul muqassima sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah an dauki wani minti biyu a shiga cikin wannan diwani na ne a dole dole ai dole ai ah, dole dole dole <laughs> kaza ce eh, shuru radiyallahu anhu yana magana fa wallahi la tulfi li ahmad saniya hmm. yace na rantsi ba za ka taba samun biyu ka samu mutum wanda zai zo a ce ga biyun annabi Muhammadu ba hmm. akwai wani irin manzon Allah babu saniyar manzo Allah shi kadai ne ba Muhammadu fardun annabi Muhammadu fardun shi kadai ne shi ake kira da al-yatimatul asma'u sa shi kadai ne saboda kar hatta wanda zai zamanto cewa zai biyo bayan manzon Allah da sunan dan uwan annabi uwa ɗaya uba ɗaya babu shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa yana ciki ya rasu Hmm. dan shekara shida mahaifiyarsa ta rasu sallallahu alaihi wasallam saboda ba a bukatan wani ya biyo zirinsa sallallahu alaihi Ahmad saniyan hmm. sannan kuma yanda ya tashi a cikin rayuwa duk wanda ma ya zo yana ganin kaman shine gatan manzon Allah kaman sai da tuna Khadija da irin su sayyidina Abu Talib radiyallahu anhuma wanda suka zo za su raini manzon Allah da Allah sai ya dauke su saboda annabi ya zama na rainan Allah ne tabaraka wa ta'ala la tulfili Ahmad saniyan fa Ahmadu fardun shi kadai ne jauharin lami kasima gudan zinari to hmm. wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin mu abinda muke faɗa wa ƴan uwa masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa <laughs> ai mu annabi bai da kishi ya ballanta na har a samu wani irinsa sallallahu alaihi wasallam yana nan a mazauninsa na abdullahi wa rasulu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne amma a cikin ubudiyarsa da risalarsa baya musharaka da kowa shi kadai ne alaihi salatu wassalam shine wani mawaƙi ke cewa fa ma dal maduna misla muhammadin wala mislahu hatta alqiyamati yuladu wanda suka shige ba su haifi irin manzon Allah ba tunda aka halicci duniya mutanen da suka gabata ba su haifi irin annabi ba haka wanda za su zo nan gaba har tashin kiyama ba wanda zai iya haifan ba wata mace da za ta haifi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eh, shi ne ce laqad ajazal aba a ila da shuhi aihuwan irin annabi Muhammad ya gaji yadda iyaye har yau kowace uwa ta gama naƙuda har kiyama a gama naƙuda ba wacce za ta yi naƙuda ta haifi ne kama da annabi Muhammad. Mm. Kadai dai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sa ko da a halitta ko a sufa ko a hali komai shi kadai ne na Hassanu radiyallahu ta'ala anhu yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya ce wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa akmalu minka lam talid nisa'u Kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u yace ido na bai taba ganin mai kyau irin ka ba ya rasulullahi inji sayyidina hasan bin sabi wa ajmalu minka lam tara qabaini wa wa ahsanu minka lam talidil nisa'u cikakken mutum har yau ba a samu mace da ta haifi cikakken mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba khuliqta mubarra'an min kulli aibin manzo Allah an halicce ka ka zamanto kubutacce daga dukkan wani aibi Ka'an naka ɗar hulikta kama ta sha'u kaman kai kace wa Allah yi ni yanda nake so malaman mu suka ce shi kamar kowa cewa manzo Allah yana kuskure manzo Allah mutum ne ba kaman kowa ba su dauko ayoyin da ba su fahimci ayoyin ba da hadisan da ba su fahimci hadisan ba su yi musu baibai din fassara manzo Allah ya kuskure shi kenan kuma ai risala ta rubuce malam cewan annabi sallallahu alaihi wasallam ka bambanta a cikin cewan wahayi daban motsinsa daban to dama akwai wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba tare da umarnin Allah ba ai kai kanka yanzu me yasa zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo ya gwada maka duk motsinka da zaka yi da maganarka da zaka yi akwai umarni na manzon Allah akwai wahayi akai ka koya min wani magana kai daidai da atishawa musulunci sai da annabi sai da ya koyar da kai in kayi me zaka ci motsi in ka ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an ce maka an mai wahayi ko ba a ce an maka wahayi ba ba a mai wahayi ba wannan motsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne dan ya koyar da wani abu ba motsin da manzon Allah ya ba dan ya koyar da wani abu ba hmm. rayuwarsa da komai kai shan ruwa hatta fitan numfashi sai da manzon Allah ya magana a kansa numfashi yadda komai sai da manzon Allah ya magana a kansa fitan numfashi shiga bayan gida fita daga bayan gida shiga daki, fita daga daki, kwanciya tashi bacci in ka ce me ka ce in zaka ci abinci me za ka ce in zaka sha ruwa me za ka ce hannun dama za ka fara gabatarwa ko hannun hagu komai aski da zaka aski da yi a'a wanke baki wanka babu abin da manzo Allah bai magana kai ba komai na rayuwa duk motsin manzon Allah da ka kaga yayi to yayi ne dan ya koyar da wani abu kuma ya yi dan ya koya maka sai sa zaka ga in zan ci abinci zan ga abin da zan ci in na koshi ga abin da zan ci in zan kwanta ga abin da zan ci in zan tashi ga abin da zan ci annabi ya koya min in zan sa kaya ga abin da zan faɗa in zan sa takalmi wanne zan sa in zan cire wanne zan cire in zan shiga bayan gida wani kafa zan sa in zan fito wani kafa zan ci in zan fita gida me zan ci in na dawo me zan ci zamana da iyalai na zamana da abokai na zamana da yan uwana motsin manzon Allah duka koyarwa ne a ciki to daga ran da kace an samu kusakurai cikin motsin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ma'ana an samu kusakurai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kunni haka ayoyi da suke magana wanda ba su fahimta ba abinda malamai suke cewa irin waɗannan ayoyi al-khitabu lahu wal muradu ummatuhu magana ake yi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wal muradu ummatuhu abinda ake nufi da wannan magana ba annabi a haddin zatin sa ba al'ummarsa wato rashin ga wato ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ana ana yi mana ne amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ana faɗa ne ai ai ai Allah zaka ji yana faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda zaka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ya rusa aikinka sannan kuma wala takunanna minal khasirin da ka tu cikin asararru jaki ne kai ka dauka da manzon Allah ki annabi zai yi shirka ba zai yi ba amma wa ake ma magana kai ake yi wa magana ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam okay okay sai sa zaka ga hatta a cikin alqur'ani ka lura da mukadabar manzon Allah shi manzon Allah abinda Allah ya ce ya ce mai faɗa yake yi baya canzawa sai yasa idan Allah ya zo misali annabi ya ce ko wani abu ya dama annabi sai Allah ya ce Musa qul a'udhu bi rabbin nas ka hmm. ce ina neman tsari da ubangijin mutane to ai annabi Muhammadu Allah yana koyar da shi ne ko sarki zaki sosai me manzo Allah in ana koyar da kai kai ne sarki zaki nace maka ka ce a a'udhu bi rabbin nas in zaka ce a a'udhu bi rabbin nas me zaka ce a'udhu bi rabbin nas sai ka ce a'udhu bi rabbin nas kaga ba sai ka ce kul ba ka eh. fahimta aha amma shi manzo Allah saboda baya canza wahayi Allah ya ce masa manzon Allah ka ce kaza shi ma in yazo sai ya ce manzon Allah ka ce kaza saboda me yana baka risalar imirari ta biyo kanka ta biyo kanka to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da mm. wato salafiya suke yi ba dan komai ba kuma rusa annabin kenan wannan magana shi ne ba yanda za a yi ka ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuskure mm. ka ɗauka annabi yana kuskure ba ce sai ka gan shi mutum ne kuma na kaman kowa sai yasa a nan muna da bidiyo yana nan wani malamin su aka ce annabi yana kuskure ya ce eh annabi yana kuskure banda cikin wa'azi aka ce to ibnu taymiya yana kuskure sai yace a ah, me yasa za ku ce in ce ibnu taymiya yana yin kuskure ibnu taymiya da yake magana da hadisai yake kuskurantar da ibnu taymiya amma kuskurantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa mu dai a wajen mu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai taba yi ba hmm. bai yi ba bai taba liyaghfira laka lakallahu ba liyaghfira laka lakallahu ba ta kaddama min eh sosai bai yi ba kuma bai taba yi da sallallahu alaihi wasallam in ce annabi yayi kuskure isma ta baci isma ta ɓace in ka ga yayi wani abu to yayi ne dan domin rashin aikata wannan abun hukuncin abun ba zai samu ba to sai a yi dan a samar da hukunci kai kuma sai ka koya hmm. yawa kai kuma sai ka koya zaka samu annabi alaihi salatu wassalamu tarayyarsa da matansa da alakansa da mata da sauransu irin waɗannan abubuwan duka manzo Allah yana yin wannan abun saboda zan yi aure za ka yi aure to ga annabi ga ya ya zauna da matansa sai ka gani sai ka koya yanzu misali zaka ji an ce maka manzo Allah yana faɗa a hadisi abgadul halal ila Allah at-talaq mafi abin nan halal din da Allah baya so yake fushi da shi mafi girman abin da Allah baya so a cikin halal shine shika amma manzo Allah ya yi shika ko bai shika ba yanzu manzo Allah ya aikata abin da Allah baya so kenan baya so kenan da'a <laughs> ka fahimta to amma in bai sake ba ya za ka yi kai ka gane hukunce hukuncen sakin ka fahimce ni sarki zan yawa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci abinci ba ya za ka yi ka gane ya ake cewa in za a ci abinci mm. dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabbai manzo Allah yana cikin sallah ya cire takalmi sai sahabbai sai ruwa sai suka cire takalmin su manzo Allah sai juyo yace me yasa ku cire takalmin ku sai suka ce mun ga ka cire yace to ai jibrilu ne yazo yace min takalmi na akwai kazanta a ƙasa na cire ka fahimce ni to in annabi bai haka ba yaya za ka yi in ka je ka tako kazanta ka gane hukuncin kazantar da ka tako ka cire ni Ka ga ba yanda za ka yi ka gane wannan sannan manzo Allah yana sallah manzo Allah yana sallah yayi rafkanuwa kaman ya manta wani abu a cikin sallah to manzo Allah sai ka ce annabi in bai manta ba sallallahu alaihi wasallam in bai nuna maka ya mance ba ya za a yi ka gane in an yi mantuwa a sallah ya hukuncin wannan mantuwan yake hmm. to amma kuma ƙaryanka ka zo ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rafkanan ne yana rafkanuwa kana faɗan haka ka faɗa wato fadan haka ka wato shai faɗan haka ma na iya cire ka musulunci a'a kuwa mutum zai fita mana sarki zaki ai ai kuskure ka ce manzo Allah ya rafkanuwa ya rafkani yayi kaza da kalmar rafkanuwa kalmar malluma ya kamata su yi kefo kenan wato akwai hatsarin malami ko da yake haka ne ma akwai shi, amma akwai hatsarin malami da tsaya ce annabi sallallahu alaihi yana kuskure akwai hatsarin wannan magana kenan a akwai hatsari mana sarki zaki ai akwai mutane ba manzo Allah ba akwai su mutane matsalar ba sa karatu ne kawai sai su je suna karanta waɗansu abubuwa amma su karanta shi nan a rubuce malaman psychology sun sani akwai mutanen da mutane ne normal din na kai amma kwakwalwarsu ba ta karɓan kuskure ko miskala zarratin hmm. suna nan psychologist sun tabbatar akwai su waɗannan mutanen hmm. Hmm. kwakwalwarsu ba ta karɓan kuskure kuskure na giftawa za su cafku haka Allah ya yi su ya kuma annabi Muhammadu to yawanci irin wannan in ba in ba a ce maka manzo Allah yana kuskure ba ai ba za a rushe maka kimarsa ba amma tambaya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce yayi kuskure to shikenan sai ka ga mutane da ni me kake koyarwa mutane annabi yi kuskure me ka koyar musu gaskiya ne saboda zaka hatsarin wannan abu ma wallahi shayi akwai waɗanda suke bibiyar mu ka suna jin mu sosai shai na wani ya taba kira na ni na hausa ma shi yana gyara mini hausa na amma wallahi haka yake ashafa krista ne wallahi krista ne to you see ka gani ba suna jin irin wa'annan ababa game da annabi mu muna kuma rubuce yake cikin littattafan ibnu taymiya cikin littattafan ibnu al-qayyim duk sun kawo cewa laulam kuni taubatu ahabbal ashiya'i ilayhi lamabtala dhanbi akramal khalqi alayhi haka suka gaya manzo Allah cewa da ba dan tuba shine abinda Allah ya fi so ba da Allah bai jarrabu wanda ya fi so ba da Allah bai jarrabu manzon Allah da zunubi ba haka suka rubuta musu yana cikin littattafan law lam takun at-tawbatu ahabba al-ashiya ilayhi lamabtala bid-dhanbi akram al-khalqi alayhi da ba dan tuba Allah ya fi so ba da Allah bai jarrabu manzon Allah da zunubi ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin su yana zunubi yana laifi ya za ka yi mu dai muna roƙon Allah kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu amin amin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min as-sagha'iri wal kaba'ir Allah ya kiyaye manzon Allah daga fadawa laifi karami ko babba wanda aka yake rubuce a duk cikin littafin su kuma shine itikadin su amma za ka ga sarki tunda an jawo wannan ina ga ya kamata mu sako ta cikin lokutan da za mu yi karatu sosai amma shehi kai wani kai wani magana anan na ji daɗi sosai ah, ka kuma tuna mini ah, na ji daɗi sosai saboda shayi ai ma'anan abin da ake cewa mutum kamar kan da fahimta na in ban sani ba na san zaka gyara mini ah, abin da ake nufi a cewa mutum wai ma'asumi ma'asum shine wanda baya kuskure kenan ko baya mm, mm. yi wanda Allah ya kiyaye shi baya kuskure to yanzu in dai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuskure bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba masumi ba kenan ba masumi bane ba masumi bane ba masumi bane in kuma ka zo ka ware ka ce ma'asumi ne akan abin da aka mai wahayi ai malam ka fada mm. ka fada to irin wannan kes ɗin ka lura sarki yanda suke zuwa su jawo ayoyi bai bai su musu munanan fahimtu kuma in ka zo ka ce za ka fassara waɗannan ayoyin a zahiri za mu rikito maka ayoyin da suna nan suna nan suna nan ka zo in ka isa ka sa annaba ciki wannan shi ta bayu, kallon annabi da irin wannan kallon bimbali ya faɗa a shafinsa ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka tambaye shi manzon Allah haske ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haske bane annabi an halicce shi ne min ma'in mahili daga ƙazantaccen ruwa haka ya faɗa Ƙazantaccen mani to kaga wannan kalmar astaghfirullah tubu ilaihi da ya gaya wa manzo Allah kalma ce da Allah ya yi a kan ɗan adam a cikin alqur'ani cewa ɗan adam an halice shi daga ƙazantaccen ruwa amma kai in ka zo sai ka sa annabi a ciki akwai ayoyi da Allah ya ce innal insana duk wani ɗan adam lakafu mai yawan cewa Allah ne innal insana lakanud duka haka Allah yana faɗan ɗan adam mai bijirewa ni'imar Allah ne to dan Allah sarki zaki Allah ya ce dan adam sai ka shigo da manzon Allah cewa manzon Allah yana cikin yan adam tunda manzon Allah yana cikin adam shi ma yana cewa ni'imar Allah na'am ai wai ji bature yace to every rule there is an exception kowane ka'ida da aka sa akwai exception a ciki waɗanda zaka dinga ware zaka dinga warewa to amma haka suke kaga ayoyi irin wannan ne yake faruwa a karatun da muka yi kyautan shari'a kaga ayoyi da suke magana akan hannu ko kafa ko wani abu su dage haka ayoyin suke a zahiri mutum ya ce maka shi bai ɗauki Allah mutum ba amma a lokaci ɗaya Allah yana da hannu sa yana da hannu sa yana da ido biyu sa yana da kafa sa yana tashi sa yana sauka sa yana miƙewa sa yana zama Allahnsa yana da ƙwanji sa yana da kuɗi Allah yana dariya Allah yana da fiƙoƙi haƙwara amma kuma sai ya ce maka duk waɗannan sufofin kai imani da su amma kuma ba mutum bane la ilaha illallah ya rajul taqilla ya rajul taqilla taqilla to a takaice sarki zaki mu yi mu yi karatun da muke akai masha Allah shi abun gode da wannan sanarwa kaɗan da kai mana jama'a za mu eh kuma za yi karatu akai kai. yi karatu akai kwarai da gaske kwarai da gaske za yi karatu eh saboda ai manzo Allah ba abun wasa bane duk ran da su sun rantse sai annabi yayi laifi mu mun rantse addabu ba zai yi laifi ba sun rantse mutum ne irin su mu kuma mun rantse mutum ne amma ba irin su ba yawa su ji wannan da kyau sun rantse sai sun kaskantar da shi mun rantse sai mun daga shi mun kare shi wannan haka yake wallahi za hmm. kuma mu ci gaba da kare annabi koyaushe masha Allah ya taimake shehi wannan karatu na ji daɗi sosai shehi zai zo ya faɗaɗa mana wannan karatu Allah ya da sabon zama amma yanzu za mu shi kai tsaye kamar kan da shai aka yi alkawari ah, akwai ababen da ake tuhuman yan ah, ah, ɗarika da shi in na ce ɗarika ba ina nufin yan tijaniya kaɗai ba akwai kadiriya ɗari na nan da yawa akwai ababen da ake tuhuman yan ɗarika da shi ce annabi bai yi ba to me yasa kuke yi shai ya yi alkawari ya yi alkawari tsakanin shi da shekman nasir amma yau muna tare da sha'abul fitr ya alkawari yau zai kawo mana zai fada da bakin caji eh bismillah ci gaba a saboda gaskiya akwai maulidi shi a ce a ah, ko a <laughs> bayan maulidi akwai salatul fati ko ai annabi sallallahu alaihi wasallam da yi wannan ba to me yasa kuke yi da yawa a ce muku a ah, ai kun shigo da ababa da yawa ne a cikin musulunci annabi bai to me yasa kaga alhamdulillahi tunda muna tare da eh, manyan malluma za su karanto muna dan Allah dan annabi magana ɗaya kai da ba dan tijjaniya ba wani furka daban dan Allah dan annabi da kuma dan tijjaniya muna neman kowa ya bude kunninsa ka kuma bude zuciyanka kaka ɗauke shi wani dan Allah fahimta fahimta muke hmm. shi ka gani Tunda da abin da ake tuguman yan ɗariku ke ga malamin ɗarika zai zo ya bayyana ashe abin da kai zaka abin ya kamata ma ka yi marhaba da shi kenan domin yau za ka samu fahimtar wannan abu za ka wala Allah baka sani da abu yanzu za ka sani annabi bai yi ba to me yasa 'yan ku suke yi kaga ba abin faɗa ba ne Abin ka ware ka bude zuciyanka ne ka kuma bude kwakwalwanka kaka sa zage-zage in baka fahimta ba kana da dama ka ce baka fahimta ba kai kuma ya kuma ƙara bayyana maka abin da ya kawo mu ma ka sa zagi ko kuma a ka sa da dai ma she ya bulfata ne kai san ba za ka ɗauki ba to wannan kai ka ha'inci kanka kenan ka ha'inci kanka baka zo nema ba kisa sa jama'a dan Allah da annabi kubar mu ji abin da shi zai kai mana ana assalamu alaikum rahmatullahi الله تعالى وبركاته wa السلام ورحمة wa تعالى وبركاته wa barakatuhu بركة sarki barka dai barka ka uh, da karatu wanda ka faɗa ina ƙara jaddadawa su buɗe zuciyarsu mu abun daki daki kuma Allah ya dalle ka buɗe zuciya gaskiya kake nema to insha Allah tabaraka ta'ala ɗayan abu biyu zai faru inda mutum ya buɗe zuciyarsa imma ya zamana ka ga gaskiyan daga wajena Allah ya baka ikon ɗauka saboda ikhlasinka imma kuma ya zama da cewa a'a in na yi kuskure Allah ya hana ka ka ɗauki kuskuren wannan dole sai ya faru amma sai in kana da ikhlasi saboda amma in ka sa girman kai to in ka ga gaskiya ba za ka iya amfani da ita ba saboda ga wanda alqur'ani shine littafin shari'a gaba ɗaya amma da wasu suka sa girman kai alqur'anin sai suka kasa ganin gaskiyan a ciki sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilar ghayy sabila wannan kenan subhanallah dan haka ya haka Allah ya faɗa ya ce ga ayoyi nan amma idan mutum yayi girman kai Allah ya ce sai ya juyar da ayoyin ya kasa yin amfani da alqur'ani yana kallo in ya ga hanyar shari'a ba zai ɗauka ba in ya ga hanyar ɓata kuma sai ya ɗauki ɓata to don haka mu buɗe kirazanmu abin da ya shafi mas'ala na bidi'a da cewan annabi ya yi ko bai yi ba bisa abin da ya bayyana da hujjoji ba in ji mu ba in ji malamai izala sun faɗo a wannan babu warwas tare da misali yanzu za mu bayyana ah, eh. abin da yake akwai shi suna yin wannan abin da ba eh sosai suna yi za mu ba da misalai za mu ba da misalai sannan kuma mu biyo da abin da ya shafi maganganun malamai maganganu na ilimi abin da yake akwai sarki abu ne guda biyu akwai abin da malaman usulul fiqh wanda su ne likitocin fahimtar maganan Allah da fahimtar maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da suke cewa annahu yaqtadi tahrim wanda wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce abu kaza kar ku yi annabi ya hana to yaqtadi tahrim hanin manzon Allah ya sa wannan abin ya zama haramun dole ba za ku yi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce karkasha giya annabi ya gaya maka cikin alqur'ani karkasha karkaci naman alade karkaci karkaci bushe karkaci wannan hanin Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi ya tajid tahariyim yana haramtawa kai tsaye haka a cikin hadisan manzon Allah zaka samu abubuwa misalai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana karara to wannan hanin yana nuna cewa wannan abin haramci ne ba za ka aikata shi ba to sai ka'idar da su wahabiya suka kirkiro suka sa shi dole a cikin musulunci amma kuma babu shi karankaf a cikin littattafan musulunci shine a tarku ya kusa tare tarku annabi ya bar abu bai yi ba yana gwada abin haramun ne a'a wannan kaf sarki zaki littattafan musulunci min awwali ha ila ha musamman littattafan usulul fiqh ba wani malami da zai kawo maka cewa annabi bai yi ba abin ya zama haram a littattafan usulul fiqh in akwai muna bara su nuna mana waye malamin in ya faɗa mu tattauna da shi amma cewan annabi ya bar abu wannan ba hujja bane a tarku laisa bi hujjatin fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ba addini bane annabi ya bar kaza bai aikata shi ba ba hujja bane ba addini bane su fahimci wannan idan sun ce Allah babu wani annabi bai yi ba babu wani babu wani a ce annabi bai yi a ilmance ba a ilmance ba cewan wai annabi bai yi abu ba abin ya zama haramun a musulunci babu shi sai dai cewan annabi ya hana abin ya zama haramu. annabi ya hana ya zama haramun amma annabi bai yi ba ya zama haramun wannan ka'idan babu ita cikin littattafan usulul fiqh ya kamata su fahimci wannan to anan kafin mu yi gaba domin ɗaliban ilimi su fahimci wani abu sarki zaki a gurguje akwai abin da malamai suke kiransa da A sunnatu tarkiyya a sunna at-tarkiyya sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barta sunnar da manzon Allah ya batta wannan akwai ta cikin littattafan usulul fiqh to amma abin da zaka lura anan in an ce sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya batta sunna ce wanda manzon Allah ya batta ta kan hanyoyi guda biyu ta kan sa ko ta kan aikinsa domin manzo Allah da bai faɗa ba da ba za a kira ta sunnar da annabi ya bari ba kaga kasantuwar ta sunna sai dai in ya faɗa ko kasantuwar ta sunna sai dai in manzon Allah ya aikata sallallahu alaihi wasallam sai ake kiranta malaman usulul fiqh suke kiranta a sunna a tarkiya amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi barin ba bai aikata barin ba kai ka gano barin daga wajenka to wannan layak ta tari ba a ce mai tarihi ba a ce wannan abin haramun ne za ka samu sunnar da manzon Allah ya barta ita kuma tana shiga gidan gidaje guda biyar din nan na shari'a in ma ka samu ta shiga gidan wajibi ko ta shiga gidan mustahabbi ko ta shiga cikin gidan ibaha ko ta shiga gidan karaha wannan gidajen wannan sunna ita take shiga misali zaka samu akwai abin da manzon Allah ya bari sunnar sa ce ya bari to wajibi ne dole ka bar shi kamar me kamar cin jakin dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya ci jakin dawa wani sahabi ya kawo mai manzon Allah ya aka samu wani sahabi manzon Allah kuma ya ce ba laifi mutane za su iya ci to malamai sai suka gabatar da sharhi a nan sai suka ce wanda ya kawo wa manzon Allah jakin dawa din nan wato wannan ya kawo ne lokacin ana cikin manzon Allah yana cikin ihrami ya dauka annabi yana cikin ihrami shi kuma wancan da ya kawo shi ya yana ihlali kuma ya dauka manzon Allah yana ihlali baya ihrami sai ya kawo manzon Allah manzon Allah sai wannan magana in an ji an duba fatul Bari da al-Imam an-Nawawi sun haɗe wannan hadisin muhallu shayi cin jakin dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi don haka wannan sai ta zamanto sunna ce tarkiya wajiba sunna ce tarkiya wajiba sannan zaka samu akwai sunna tarkiya wacce take mustahabba kamar me kamar lokacin da manzo Allah ya je yana dawaki manzo Allah yayi istilamin ar-rukunul yamani amma bai yi istilamin ar-rukunul Shani ba bai yi istilamin ar-rukunul iraqi ba bai je annabi ya bance su ba to barin su da manzon Allah yayi an ga sayyidina Abdullahi bin Umar ya je yana zaga Ka'aba sai aka ce me yasa baka sumbanci wannan rukunai guda biyu ba sai ya ce ya ga manzo Allah ya sumbanci ar-rukunul yamani amma bai ga ya sumbanci ar-rukunul shami da ar-rukunul iraqi ba kaga wannan sunna ta zama to me sunna ce tarkiya mustahabba sannan akwai sunna tarkiya wacce take mubaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaha ne kawai an saki in kaga dama ka in kaga dama ka bari kaman cin damu manzo Allah an kawo mai naman damu aka ga manzo Allah yana kyaman naman damu da aka tambayi manzo Allah sai ya ce ni ban saba da shi a wajen mu ba amma an bari wanda zai ci ya ci wanda ba zai ci ba kare ci sannan akwai sunna wacce take tarkiya amma zaka samu makaruha to irin waɗannan suna nan dan haka kar wani abu ana magana kila in ba yana da ido kenan sai ce ai ga abin da ake kira sunna tarkiya to ka fahimci abin da ake kira sunna tarkiya sunna tarkiya ana nufin sunna ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya batta ta hanyar magana akan ta ko ta hanyar aikata ta amma misali in ka zo ka ce min misali wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai zauna ya yi irin da'irin zikiri da muke ba misali ko bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tunaninka bai yi mazhaban malikiya ba bai yi mazhaban malikiya ba sai mu ce ai ba mu samu sunna tarkiya da gashi annabi ya santa ba sannan ya batta akan wannan ka'idar to don haka wannan ya kamata su fahimta da haka Allah ya gaya mana cikin alkur'ani ƙararra me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana Allah ya gaya mana cewa wa ata kumur rasul abinda manzon Allah ya kawo muku ba ku zuhu ku karba ku rike hannu biyu wa ma hakum anhu abinda manzon Allah ya hana ku fanta ku hannu kaga ka'ida biyu Allah ya bayar annabi ya kawo dole ka karba annabi ya hana ka dole ka hannu ba Allah bai ce mana in annabi ya bari ku bari ba bayin da sarki zaki kamar inda zamu zo mu bada misalai mu dinga tafiya da misalai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawata masallacinsa da shimfudu, da dardumai da AC da carpet manzo Allah ya yi bai yi ba ya hana bai hana ba don haka duk masallatan izala suke yi an fahimci ne sarki da a wannan ai hidimar duniya ne hidimar duniya a masallaci ƙarya kake ƙarya kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wani littafi sunansa Sahihul Buhari ya rubuta wani littafi sunansa Sahihul Muslim ya san wannan littafin bai san su ba bai san su a rubuce ba me amma ya hana da bai hana ba sai bukari ya rubuta da bai hana ba sai musulmi ya rubuta amma da annabi ya hana da ba za su rubuta ba an ji wannan sarki zaki sannan alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar alqur'ani wani a wani a jikin ganye wani a jikin fata wani a jikin kaza manzo Allah haka ya bar alqur'ani sahabbai suka zo a zamanin da abubakar da abubakar sai da umar yayi tarrashin sa har Allah ya buɗa mai aka hada alqur'anin nan guri ɗaya amma babu tubu babu yaya babu wasari babu rarraba tsakanin izu da juz'i da bisfi da rubi babu wannan karankaf babu harafin madda babu harafin yamala babu harafin ja babu harafin mimun babu harafin sili babu harafin ilin duka waɗannan amma da aka zo yanzu gashi an shigar bayan sahabbai manzo Allah yayi bai ba Babbai sun yi ba su ba tabi'ai ba eh to sai aka samu daga cikin tabi'ai wasu sun yi waɗannan ɗugu-ɗugun wannan ɗugu-ɗugun da manzon Allah bai yi ba amma ya hana bai hana ba wannan qur'ani da yawan qur'ani ɗugu-ɗugu da kaza hidima ce ta duniya ba hidima ce ta duniya ba hidima ce ta lahira hidima ce ta lahira ibada ne kuma in kana ganin ba ibada bane yanzu ɗauki alqur'anin ka ce zaka goge wannan ɗuge-ɗugen da niyyar zaka yi ta'alluti, sai ka ga an kira ka da kafin kai tsaye annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba amma da yake annabi bai hana ba sahabbai ba su hana ba gashi ana yi to sai yasa Allah ya ba da ka'idan nan biyu ta kansu ake ganewa wa ma kumur rasulu fa kuzu annabi ya kawo ku karba wa ma nahakum anhu fantahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ku ku hannu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayan a aikace hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wanda Uh, al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun rawaito hadisin nan mutafaqun alayhi hadisin Abu Huraira manzo Allah yace fa iza amartukum bi shay'in in kuka ji na umarce ku da wani abu fatu minhu mastadatu to ku aikata shi gwargwadon iko wa iza nahaytukum an shay'in in kuma na hana ku wani abu fa da'uhu ku aje wannan abu ku kyale shi kaga manzo Allah ya fassara wannan ko bai fassara ba duk anan ba a maganar annabi bai yi ba annabi bai yi ba ba hujja bane hujjan jahili ne hujjan jahili wanda jayayya yake so kawai annabi bai yi ba hujja bane sannan zaka zo kaga cewa manzo Allah ya ƙara faɗa a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin manzo Allah ya ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni in kun ji na kyale ku me yasa sarki zaki sahabbai sukan zo su tambayi annabi wasu abubuwa annabi sai ya kawar da kai kamar misali wanda ya zo ya zo dan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ja sahabbai suna kewaye ɗakin Ka'aba annabi yana ce musu nan shine kaza nan shine kaza nan ne kaza nan ne kaza wannan bawan Allah sai ya ce wa manzo Allah a fi kulli amin ya rasulullah annabi duk shekara za ka yi mana wannan abu annabi ya kawar da kai a fi kulli amin ya rasulullah a duk shekara za ka zo da mu annabi ya kawar da kai manzo Allah sai juyo ya kalle shi ce. da na ce eh da ya zama wajibi ya zama nauyi akan al'umma na duk shekara sai sun yi Ya ce, in kuka ji na yi shiru akan abu ban ce komai ba ku bar shi ku bar shi kawai ku yi shiru to shine manzo Allah yake faɗa a wannan hadisi na Imam Muslim zaruni ma taraktukum in kun ji na yi shiru to ku kyale ni yace fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim waɗanda suka halaka kafin ku sun halaka ne saboda yawan tambayoyinsu waqti lafihim ala anbiya'ihim da yawan sabani da suke samu su da annabawansu fa iza amartukum bi shay'in in na umarce ku da wani abu fatu hu mastata'tum ku aikata gwargwadon iko wa idza nahaytukum an shay'in in kun ji na hana ku yin wani abu fa da uhu to ku bar abu amma in kuka ga na bar abu ban ce eh ba ban ce a'a ba in kun aikata shikenan domin me in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aikata abin nan a gaban sa in ka ji yayi shiru shikenan kalas manzo Allah haka ya ba ya bude wa sa wannan kofa to kuma sarki zaki idan masu karatu suna bin wannan abin za su gan shi wa da a fili a cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauki hadisin Imam bukhari wanda wannan hadisin an karbo shi an rifa'ata bin rafi'in az-zurqi qala kunna yawman nusalli wara annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yace wata rana mun kasance muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falan ma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati da manzon Allah ya dago da kansa daga ruku'u kala manzon Allah sai ya ce sami Allahu liman hamidahu lallai Allah ya ji wanda ya gode masa qala rajulu wani mutum a bayan manzon Allah sai ya ce wara'ahu yana tsaya bayan manzon Allah wannan mutumin sai ya ce rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi wannan mutumin ya ja dogon wannan addu'an a bayan manzon Allah lokacin da sallah ta kare falan man sarafa da manzon Allah ya juya kala sai ya ce manil mutakallimu waye ya faɗi wannan dogon addu'an muna cikin sallah da aka taso daga ruku kala mutumin sai yace ana Manzala ni ne na faɗa kala manzo sai yace ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal yace na ga mala'iku talatin da wani abu suna rige rigen waye zai rubuta ladan wannan kalmar da ka faɗa mala'iku suna rige to anan ka lura sarki zaki muhallin shahid manzo Allah ne yace yi wannan addu'a tambaya na daya ah, ba annabi bane mm-hmm. ashe ka ga sahabi yana da fikirin cewa ba sai annabi ya yi abu ban alkhairi ne zai saboda ga sahabi ya aikata ba kuma annabi bane ya umarci ah. ka ji daya wannan na ɗaya kenan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sunnonin annabi guda uku ne sunna ta magana da sunna ta aiki da sunna na manzon Allah ya ga an yi wani abu yayi shiru to tambaya manzon Allah ya tabbatar da sahabin nan akan aikinsa ne sai da manzon Allah ya tabbatar da shi akan aikin aka ba shi lada ko kuma sai da aka ba sahabin lada tukunna manzon Allah ya tabbatar da shi sai da ya aikata aka ba shi lada aha sai da ya aikata aka ba shi lada sannan manzon Allah ya tabbatar da shi ashe kaga hatta ladan da ya samu ma ya samu